Kafin la'asar ko'ina ya cika, wasu tsofaffi da suke dangi da Hajjati su ma sun zo daga Sudan sai jikokin su guda biyu 'yan mata da suka zo da su. Hajiya Lubabatu da ta ce sai gobe za su kwana su ma sun dawo ita da asharaf in takaita muku dai an cika gida ya cika sosai. A littafin da ya gabata idan ba manta ba a wuraren ne muka dakata yanzu ma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba. Ƙarfe huɗu da rabi hayaniyar da ake yi ne ya hana Ashraf ɗin samun damar yin waya a ciki hakan ya sa ya fito kamfan don ya amsa waya. Waya yake yi da abokansa na can ƙasan Sudan. Yana daga tsaye ɗin direba ya sauke gilas ɗin da Zoya sai farsa su ne. Direba ya sauke ikilas da Zoya sai farsa. su ne iya waɗanda ma suka dawo sun sha lalle da ja da baƙi dais ya yi musu kyau kuwa sosai ba kaɗan ba wuce shi suka zo yi suka haɗa baki dukkaninsu uku suna gaishe shi ina wuni ya asharaf duk da yana waya amma hakan ya amsa suka saka kai suka shiga gida ya kira ta zoya dakatawa ta yi su kuma suka shiga ciki ƙarasowa wajen ta yi yana sauke wayar a kunnensa na ya asharaf gane cikin sakin fuska ce lallan nan ya yi kyau sosai A ina aka yi muku haka? Na gode. A wajen Madina Glamour aka yi mana shi. Tsurawa hannuwanta idanuwa ya yi kamar mai neman wani abu. Gaskiya ta iya lalle sosai. Da a ce ana wa maza ma ni ma da na je ta yi min ko? Dariya ta haka ya dinga janta da zolaya ita kuma ma tana dariya. a haka motar Salim din ya shigo gidan tun kafin yayi yi fakin ya gansu tsaye ya sai cikin dariya take tana annashuwa fitowa ya tun daga nesa yake jefa musu hararan da basu ma san ma yana yi ba dan ya ji me suke faɗa eh, dan ya ji me suke faɗa ne ya zo har dab da su kafin nan ya wuce ko kallon su ma bai ba fuskar nan a turmuƙe kamar ma bai taba dariya ba a rayuwarsa Asharab ya yi tunanin ko bai gamsu ba ne hakan yasa ya ɗaga murya yana ce Salim ya kake amma ko wayansu ma bai yi ba balle ma ya sa ran ma samun amsa daga gare shi da kallo suka bi bayansa asharaf ya ce ƙila fa bai ji ne ba ne murmushi ya ta yi eh haka ne ina ga bai ji ka ba ne suna wannan magana kawai suka gan shi a gabansu ya dawo wani mugun kallo yake bin zoye da shi murya a kausashe furta wuce ciki babu musu ta shiga ciki da sauri don yadda ma ta gan shi a haka in ta tsaya masa musu zai iya kai mata duka sai da ya bi bayanta da kallo ya ga mata shiga ciki kafin ya mai kallon kallonsa akan Ashraf ɗin, bai ce masa komai ba kuma ya shiga ciki shi dai Ashraf da mamaki yake kallonsa amma da ya tuna abin da Hajiya Lubabur ta bashi labari ne yasa bai yi mamakin abin da ya gani a cikin idanuwan Salim ɗin ba shi ma cikin ya shiga su Sabriya ba su dawo gida ba sai bayan magariba sun sha lalle da salon a fat ɗinsu suka tarar da manya-manya kwalaye na kamfani na kayan da za su saka wanda ma Hajiya Lubabatu ce ma nan ta yo odan su daga Dubai aka kawo su LTG rabonsa da Sabriya tun lokacin da ta kawo masa abinci bai sake sanya ta idanuwa ba sai ya ɗauko waya zai kira ta sai ya fasa saboda ta fitine shi fitina ne ba tare da izininsa ba ta fita ita kuma a ɓangaren su ce ta ba su izinin tafiya har da ma Jalila kuma ma har sun dawo mumuruma na so ta samu su keɓe ita da Sabriya sai dai an yi waya dole sai an gama an yi yawa dole sai an gama taro tukunna in ba ka ba ba yadda za a yi su samu damar keɓewa. Ta ɓangaren shi a yanzu ma bai hakura ba ji yake tamkar ya sake kiranta amma abun yana so sa masa rai ta fita ba tare da ta tambayi izinin shi ba ko da suka dawo ma ba a sake barin su suka leka ko da nan bakin kofa ba ballantana a ce a cikin faɗin su gobe in an fara biki nan ne ma za a fitar da su mutane su gansu. su washe gari da sassafe haka tashi da girke girke an gama decoration ɗin gadin duk wani abun da za a bukata an tanadar da shi a gun su madara da su turare da sauran abubuwa ga baki ɗaya dai masha Allah an haɗa su karfe goma daidai aka sa sa su suka yi wanka su takwas sabriya ramisa ibtisan jalila farsa Umaisha, Ikilas, Asmita, Anti Amarya ita ce da kanta ta yi musu simple makeup saboda ko an yi kwalliya mai yawa ma wanke shi za a yi da madara shi yasa ma ta yi musu simple one. lupayar su na shuwa Arab da aka yi order from Dubai ta fito da shi duka bakwai kala ɗaya. Blue ne sai touches ɗin fari da red da yake da shi a jikinsa. Na Zoya ma nata daban ne ita ma nata akwai touches ɗin red sai dai nata rufayen black ne farin top body hook be mai dogon hannu duk suka saka a ciki sai skirt underwear da suka saka kafin na anti amarya ta nada musu lufayan dukkanin su ita ta shirya su sun yi kyau sosai komai da komai yayi kyau takalmi flat color da suka saka shi ma fari ko dan ko dan kunne babu ba wacce aka sanyawa haka aka gama shirya su ta fita ta bar ɗakin ya tsine fuska jalila ta yi da ta ji ta duk a takure wayo ni wannan kayan duk ya biya sarke mun gaba ɗaya a takure nake Allah tam ki ƙara hakuri ba jimawa za a yi a gumba kuma ma kin ga ai duk taron mata ne babu namiji a wajen ko ɗaya in ji Ramisa shigowa ɗakin Maryama ta yi da yanzu zuwanta kenan gidan kenan ta samu an gama shirya komai duk matan suna gadin amare kawai dai ake jira ɗaya bayan ɗaya sai da ta bi ta rungume su tana yaba kyawun da suka yi kafin nan ta yi musu hotuna a wayarta tana ma wannan ta ma wannan ta sake haɗa su ta yi musu a takaita muku dai tunda an ce muku hoto ne na ranar aure ko kuma in ce ranar wani taro kuma kun san ba hoto kala ɗaya za a yi ba Mamurumanatu da Hajiya Lubabatu ce suka zo suka fito da su a falo ba samu kowa ba haka suka eh, ƙara gadin da ya sha ado ga babban kafet da aka shimfiɗa masu girma ammi suna zaune a gun iya mata ne kaɗai babu babu namiji ko ɗaya wajen da aka aje ƙananuwan kujeru guda shida irin yar tsuguno ɗin nan ne aka saka suka zauna a kai zoe kuma ta koma kusa da su na biya ta zauna tana yi musu bidiyo daga inda take yar uwar hajiya hajjati da suka zo daga sudan wacce ake kira da umani ita ta buɗe taro da addu'a kamar yadda aka saba. A jere suke a layi Sabriya ce layin farko Hajiya ce ta ɗauki wani babban tulu da aka cika shi da ruwan madara ga kuma fure masu kamshi a cikinsa sai kofin kamar ma moɗa a cikin ruwan madaran ta ɗibo ruwan madara a cikin kofin ta yi addu'a ta fara zubawa sabriya daga tsakiyar kanta yana gangara jikinta sai da ta mata wanka da wannan ruwan madaran kafin nan ta ɗauki turare mai kamshi ta feshe mata turarenta a jiki tana gamawa ta ɗauki tawul ta rufa mata a cikinta da kayan jikin sun jike shataf, tana gamawa ita sai Jalila ita ma yadda aka wa Sabriya haka ita ma nan da nan aka yi mata haka ta bi su ɗaya bayan ɗaya tana yi musu wanka da ruwan madara har ma ta gama musu gaba ɗayan su Ammi ta je ta ɗauki turare ta feshe musu kafin nan kowacce su ta bata kyautar awarwaro gold ta koma ta zauna kowa da ke gurin sai da suka feshe musu turare sannan kuma aka ba su kyauta cikin abin da bai wuce awa ɗaya ba aka gama wannan al'adar cikin sauri Ammi da ta lura da yadda jikin Sabriya ya ɗan fara rawa ne yasa ta rike ta har zuwa pad ɗinta da ta haɗa mata ruwan zafi ta yi wanka ta kuma ba ta ruwan ti haɗe da magani ta sha don kar ciwon ta ya tashi ga an jima akwai walima duk wannan abin da aka yi mazan na ciki suna hirar su daban-daban saboda they are not allowed to come outside haka da yamma shi ma aka yi walima kowace ta yi karatu nan ma aka gama walima lafiya suka koma ciki a gajiye tana kwance tana wuce tana wuce gajiya ta ga an kira ta da wani layi da ya kasance ya kasance layin yayi mata kyau special number dagawa ta ba bata san waye a yake kiranta ba ki kawo min kofi iya abin da yace kenan ya kashe wayar bin wayar tayi da kallo kafin nan ta kalli Asmita da ita ma ita din take kallo saboda wayar yana da dan bolum ta ji me aka ce a cikin wayar to ya tashi ne ko eh shine amma kin san ba za a bar ne in fita ba tunda kin ga an juma akwai wannan dafati din da suka ce za a yi duk da haka dai ki je ki kai masa asmitan ta faɗa mata tana kallon ta juya idanuwanta ta yi don ita yadda gidan yake a cike dole ma wani ya ganta in ta zo wucewa faɗinsa kai mai jeri ba zan iya ba kowa na falo kawai dai a ganni na zo wucewa dariya asmita ta yi ita ma ta yi experiencing wannan issue before tom ki samar masa mana tunda dai zuwa anjima kaɗan za mu haɗu da su a dainin. zaro idanuwa ta cikin ɗaga murya ta furta wai har yanzu ba a gama wa'annan al'adun ba ne wallahi jikina duk ciwo yake min tun safe ake abu guda ɗaya dariya umaisha da ikila suka yi zoye da ke janyo wani ƙaramin akwati a saman wardrobe tana ɗan nisa kaɗan da ƙyar ta iya cewa to ai ku gode wa Allah ma ba a Sudan muke ba wallahi da sai an yi kusan sati ana wannan al'adun a tare suka da baki wajen tabɗe jam sati fa kika ce kullum kwana ɗaya kwana biyu har kwana bakwai ana wannan abun yes ta faɗa musu tana mai ƙarasa janyo akwatin daga nan kuma suka kaure da hirin al'adun zo al'adu na shuwa wanda ake a Sudan Zoya da ta tafi da su ne ta tafi sai su ne aka yi sai ƙara musu haske take tana ta basu labari aka sabriya ta mance da kiran da LTG ya mata hiran ya kwashe ta gaba ɗaya ta shagala faɗowa ɗakin ɗaya daga cikin ƴan matan da ƴan uwan Hajjata suka zo da su ta yi mai suna Munaya ba laifi ita ma kyakkyawa ce kuma ga ta parasol da wayarta a hannuwanta da ke duk cikin su ta fi sabawa da farsa hakan yasa ta je da gudu ta kwanta a jikinta tana sauke numfashi duk shiru suka yi da hirar da suke suna kallo suna tambayar kansu menene abun da ya same ta har ta zo da gudu tana sauke numfashi farsa ta ce munaya me ya me yake da murmushi ta dago ta kalle ta masoyiya wani hansom guy na gani wallahi ban taba ganin wanda ma ya burge ni ba kamar shi oh my god gaskiya hmm. wata sabuwa in ji 'yan caca duk kallon juna suka tsayayi suna tunanin to waye ta gani haka ibtisan da ta kasa haƙuri don ma ba ta son ta ji kan cewa bari salamir ta gani ta yi wannan ruɗewa ta ce to mun ji faɗa mana ya yake don kin san kaf samarin gidan nan mm, ba sungul ba ne ba singul suke ba duk suna da mata to kar ki je ki faɗa soyayya da mijin wata don babu wacce za ta yadda duk da Ibtisam magana ta yi mata mai harshen damo amma ya kam ko a jikinta da ke Hausar ba wani isan ta yi babulanta na mata gane me ma ake magana da magana harshen damo dan an ce mata yi duka samarin suna da aure to ita yana ruwanta me ma ta gane da Hausa hakan yasa ta cewa oh no ai shi wannan banga alamar yana da mata ba face of all he is tall an yana da ɗan faɗi amma ba sosai ba kanshi yana da suma amma an yi masa aski irin loko ɗin nan yana da saje kuma ma fari ne sosai sai kunnen shi yana da wani tabo ɗan ƙarami a gun oh god he is so cute wallahi tana rufe bakin tafarsa da ke kan gado ta diro ta tsaya tana zare manyan idanuwanta kan uban can ya sayi ɗin ne kike so a lallai muna ya ba baki so mu shirya ba mijina zaki ce ya burge ki har ma kina crushing a kansa domin daga yadda ma take siffantarsa ta fahimci tana magana ne akan Ida Salim ko Sahil amma jikinta ya fi bata akan masoyi masoyinta Sahil take magana hakan ya sa ma bata ma san lokacin da ta diro daga kan gado ba ta fara masifa su dai su Umaisha duk sake baki kawai suka yi suna kallon ikon Allah dariya muna ta yi kana ta ce calm down masoyiya shi fa an ce min bayi da aure shi ɗaya ne aka ce min bayi da mata a gidan nan sunansa I think something like Salim ko Samir ne oho su dai sun san babu wani mai suna Samir a gidan nan kawai dai tana magana ne akan she is definitely talking about Salim for sure ne yawwa duk haɗe fuska suka yi duk da ba sa tare da zoya amma suna taya ta kishi praying for them akan Allah ya ƙara haɗa su a gaba ki cikin nuna ko in kula zo ya tace sunansa ya salim shine duk gidan nan bai da aure ko dai ko dai yar gida za a yi ne ta faɗa tana yi mata signal na cikin wasa tana yarfa hannuwa ta miƙe cak ta koma kusa da zoya tana murmushi ta ce a bar ƙauna zoya don Allah za ki taimaka min ya fara sona wallahi kallon farko na ji na kamu da sunshi." please please please please help me ita ma tana murmushi ta ce karki damu zan iya kokari na cikin annashuwa muna ya ta rungume ta kafin nan ta mike ta bar ɗakin tana yar tsalle da waka cikin harshen larabci irin nasu na sudan su kuma da mamaki ya kashe su bin zo ya kawai suke da ido daga musu gidan sama ta yi kafin nan ta furta wannan kallon fa Bassa da ke tsaye a kanta ta kuma matsowa ta riƙe ƙugu yadda ka san ita ce babba da ita ko kuma ita ce ma ta haife ta ta surfa mata masifa da bala'i inda take shiga ba nan take fita ba. Su da suke nema a gyara abu amma wai yarinyar nan tsabagen rashin hankali har tana ƙoƙarin ta jona mata shi. Ai wannan mahauka ne da rashin tunani in ba haka ba ta ma za ta fara aikata abin da take shirin aikata musu. ya dama ba kya da hankali ni ban sani ba. Dama ba ki san abin da kike ba ni ban sani ba. Me hakan kenan kika yi? amsa mata da kika yi din zaki taimaka mata ta samu soyayyar ya salim mijin naki yanzu ke ko kunyawa baki ji ba ke ni wallahi wani lokacin in kika kina yin wani abu ko Allah sai in ji kamar ma ba ciki ɗaya ma muka fito ni da ke ba galla mata rara ta ke bana sarre ni yaushe na zama sa'ar ki da zaki tsaya ma akai na kina min tsiwa anni ban ga ma wani matsala a nan ba dan na taimaka mata sun samu fahimta ita da ya Salim after all muna is a good girl tana da hankali and in Allah ya yi an yi auren su she will be a perfect wife for him and let me remain you of something ni da ya Salim babu wani alaka tsakanin mu da ya wuce ma 'yan uwantaka so please bana son jin wani magana daga wajen ku kowa ma kowannen ku ku wuce ta riƙe maganar ta a cikin ta faɗa tana hararan gaba ɗayansu kamar su ne suke mata magana ta ce kowace ta rike nata a cikin ta ta kuskura ta fitar har ma ta ji ita kunninta ba ta buƙatan ji yawwa su al'amarin zoyen nan ma yana ba su mamaki so so tari in ta yi wani abun kamar ma wacce ma babu zuciya a kirjinta to in ma ba haka ba ma su da ake musu addu'a Allah ya daidaita tsakaninsu shine har ma take yi wa wata alƙawarin taimako don ta samu shiga a wurin shi wannan ma ai maganar banza ce maganar wofi yanzu shine kuma take musu gargadin wai kada kowa ta shiga cikin wannan al'amarin ita a barta to wallahi ba za su bari ba wannan kuma sabriya ta haɓe baki ta yi don ta rasa ma abin cewa ma kawai ta ce to Allah ya kyauta amma wallahi ku bi komai a sannu ni dai na faɗa miki don uwata huraira na ji cewar zoye da ke zabta mata kallon banza basar da ita sabriyar ta yi ta san in ta kula ta zai iya zama musu rigima hakan yasa ta gyara kwanciyarta ta ɗaura kanta a cinyar asmita tana danna wayarta kawai su mai sha duk shiru suka yi dan ma wanda ya ce zai iya biye wa zoya yanzu za su haura sama ne har a shigo a samu suna tar baki ko dambe hakan yasa ma babu wanda ma ya ce mata komai a cikin su kowa ya ja bakin shi ya shiru ya kyale ita ma tsuke fuska ta yi ta ɗau wayarta ta fara chatin su da suke hiran su ɗazun yanzu kuma sai ɗakin yayi quiet kamar ma babu kowa a ciki shiru kake ji malam ya ci shiruwa. shigowa ɗakin matar ya Abbas ta yi ta same su haka zama ta a kujera looking all their faces amare ya da haɗa fuska haka ku da ɗazun na ji hayaniyarku kuna ta hira cikin annashuwa amma yanzu kowace ta haɗa fuska anti umaimakin kin san ma me zo ya ta aikata ko yanzu umaisha ta tambaye ta girgiza kai ta alamar a'a to wai za ta yi wa munaya kokari ta samu kan ya salim can you believe this umaisha ta karishe maganan tana dan yatsi ne fuska cikin bacin rai kallon umaisha da take ba ta labari ta yi da kyau kafin ta ce to wace ce kuma munaya farsa ta ba ta amsa da yan matan da suka zo da su umani wata doguwa haka ta kwatanta mata ita jinjina kai anti umaima ta yi okay na gane ta Ai na ga yarinyar ta cika rawan kai tabbas ɗazun na ganta da Salim ko Sahil ne. Kun san ba wani gane su nake ba in har bana tare da su. Ashe akwai abu a ƙasa. To ke ya me ma zai sa maki mata alƙawarin nan. Kin san kowa fa fata yake komai ya daidaita ku So wannan ba wani abu ne mai kyau ba ko? cikin tsiwa ta ce anti umaima ke fa baki san komai ba amma ki tambayi ya batun da a idonsa aka yi komai kan magana ɗaya duk kun bi kun bi kun haƙiƙance cewa ku kam kun haƙiƙance min yau ku kuke so kam in yi ya kuke so kan in yi da na ne eh ya kuke so in yi da raina ne eh ta faɗa tana saukowa kan gado rai a ɓace ta nufi hanyar barin ɗakin ma cikin ɓacin rai wallahi ki san ma inda ke miki ciwo tun kafin ma ki bar wa mijinki wata sha kawai anti ta faɗa tana raka ta da harara Ramisa ce ta dube ta ta furta kyale ta anti Umaima ai yanzu ba za ta taba fahimtar menene muke faɗa mata ba sai nan gaba domin duk abin da za a faɗa mata ba ganewa za ta yi ba suna wannan hiran suka ji kiran sallar magariba ɗaya bayan ɗaya suka dinga gabatar da alwala kafin lokacin sallah ya suka gabatar ba su tashi ba har ma sai da masu kai sallar isha suna zaune suka yi wa kaltume ta shigo da kulolin abincinsu kusan a tare suka furta oyoyo kaltume yaushe kika dawo suka tambaye ta da take ta je gida hutu sai yau ta dawo domin dai su sun san cewa bata dawo ba tana murmushi ta basu amsa da cewa a yau ta dawo amare fatan dai na same ku kalau alhamdulillah ta zauna tana ƙoƙarin zuba musu abinci hana ta suka yi suka karɓa suka zuba da kansu saboda tun lokacin da LTJ ya musu warning tun lokacin ba su sake yadda an zuba musu ba dan ma sun san hukuncin da za su karɓa in suka yi aikata haka musamman ma kuma ya sani Sabriya da ta zuba nata ne ma ta zuba wa anti Umaima bayan sun gama cin abincin ne Fatime da Kaltume suka shigo da kaya a hannunsu suka ajiye musu akan gado ta ce gashi in ji murmanatu wai ku yi wanka ku shirya cikin kayan nan gyaɗa mata kai suka yi kafin nan suka fice kamar yadda aka ce sun yi su yi wanka suka yi suka buɗe kayan da ke cikin akwati tamfa ce Cote d'Ivoire masu tsada sai jewelries da duk abin da ya dace kwalliya suka yi mara hayaniya suka shirya cikin kayan da aka kawo ɗin sai suka feshe jikinsu da su kana suka saka jewelry ɗin suka ɗaura ɗan kwali sun yi kyau sosai kowace manyan mayafai ta yafa suka saka takalmi mai ɗan hil. suka fito a asalin amare anti umaima ta ɗauke su a hoto hajiya lubabatu ce ta shigo don ganin ko sun shirya yauwa to mu ku ko Tun da dai kun shirya gaba ɗaya suka biyo bayanta a baya hankali suka suke tafiya suka isa styles su ammi da su abbi duk suna zaune a falo suna murmushi da suka ga fitowar su a yayin da mazajen nasu ke zaune a dining table dukkanin su lokacin da suka sauko kasa satan kallon LTG kawai Sabriya ta yi dan ta ga hararanta yake taune lips in ta yi lokacin da ta tuna yadda suka yi da yamma ba tare da sun ƙarasa falo ba ko dining ɗin ba Hajiya Lubabatu ta ja su zuwa kitchen to duka duka a nan wurin zamu dakata sai mun haɗu da ku a littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance wannan ya zo ƙarshe ko